والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتينا شاء أكو قوات رمضان هجرة da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da ga watan shida dubu biyu da sha bakwai har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka wato

تجعل صدره ضيقا أردا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وبنجد تعالى yana mana bayani cewa wanda Allah ya azurta shi da musulunci babu shakka da kuma ilimi yana cikin haske ba ɗan ƙarami ba haske na fahimta haske na zuciya har sai na tafiyar da abubuwan sa yadda ya kamata cikin tsari har na kwanciyar hankali za ku ga baya cikin rudu sannan kuma yana cikin nutsuwa a rayuwar shi ta duniya ranar kiyama kuma su ne waɗanda za su samu kwanciyar hankali wanda Allah bai azurta shi da musulunci ba da shi ne a cikin duhu duhu daban-daban duhu a rayuwar duniya duhu na ɓata duhu na saɓo duhu na jahilci sai ki ana ta zira shi ma cikin wasu abubuwa bai sani ba ko kuma ya zama kamar ƙwallo sai inda aka buga shi wancan ya bugo shi nan wancan ya bugo shi nan saboda ba shi da ilimi sai ki ana ta wasa da hankali shi <coughs> to amma duk da haka akwai daga cikin mutane wajen sauraron wa'azi da fahimtar addini da san su gane gaskiya sun kasu gida biyu akwai wanda in ana wa'azi hankalinsa na samun nutsuwa hankalinsa na kwanciya kuma yana son abin kuma yana so ya gane kuma ko an faɗi laifinsa zai yi takaici zai yi kukan zuciya kukan ido zai kuma ji daɗi zai nemi afuwar Allah kuma za ku ga yana fahimtar abin Allah na ganar da shi wani kuma za a karanto daga bakar hannas a karanto arba'u na hadis da bulogul marami da riyadu salihin da duk wani littafi kamar yadda muka faɗa jiya cewa ji zai kamar wayo ake masa ba zai gane ba ba zai fahimta ba hasali ma za ki ga yana faɗa da abin yana gaba da abin yana rigima da abin yana ƙoƙari ma sai an hana abin na fata an gane ku dama haka Allah yake lamarinsa ubangiji Allah ya sa mu cikin shiryayyo shine nan yake cewa fa man yuridullahu an yahdiyahu wanda Allah yake nufi ya shiryar da shi Allahu akbar ce shiryar ma sai Allah ya nufa in Allah bai nufe ki da shirya ba wallahi ba za ki shirya ba misali kamar hadisin Muawiya ne da annabi yake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fi din wanda Allah ke nufinsa da alkhairi sai ki ga yana fahimtar da shi addini yana ganewa yana fahimta yana ba shi tashahu addini yana gane ilimin addini kenan mafhumul kalam kishiyar wannan shine wanda Allah bai nufe shi da shari'a ba da alkhairi ba ya dai tsinci kansa ba zai fahimtar da shi addini ba saboda haka kamar na gaya muku jiya mafi tsadar abu da Allah zai wa ɗan adam a duniya kyauta ne kyautar addini kyautar addini in kin rasa kuɗi kin rasa mulki kin rasa abin duniya ba ki asara ba kuma wallahi kin yi sa'a zuwa duniya amma ko me kike da shi ko me kika mallaka ko me kyanki ko me kwalliyarki ko me abin da kika mallaka na duniya babu addini ba ya mishi baiwar addini ba ba imani ba ilimi ba taqwa Allah bai datar da ke da yin da'a ba wallahi tallahi ke ce ɗan rakiya ta gaskiya kin rako bayan Allah Allah ya datar da kai ma ka rika yin da'a ki ganki kin tashi da daddare kin ɗauki ruwan alwala kin yi tsarki kin yi alwala kin tsaya gaban Allah karfe ukun dare za ki sallah za ki karatun qur'ani Allahu akbar Allah ne yake so ya ganta haka inda baya son ya ganta haka sai ta jefa miki bacci da Sai da baki cancanta mace miki tsaya gaban shi amma Allah ne yake son ka har ka tashi kai qiyamul layli wallahi tallahi Allah ne yake so ya saurare ka kuma ya ji maganarsa daga bakin ana son ki kenan amma idan ba a san ki ba za a datar da ke ba sai ki ga kina aikin shirme wata ma tana farka daga bacci waya za ta dauko wata ta dauko wata majalla wani fim zai dauko ma a daren an kawo ta masha Allah dama ban ga wani fim ba ban ga karshen sa ba sai mutum ya sa Allah na san ki kenan wallahi tallahi ba san ki yake yi ba amma ke wallahi gane ba gani zaki ayi dai ba dai ni musulma ba ce ai ba laifi ne Allah ka shirya da mu Allah ka ɗora ma kan aiki na gari bayan Allah irin su Sufyanin Sauri da manyan mutanen kirki idan suka ga Allah bai ya hana su aikin kirki to tuhumar kansu suke yi kila sun yi wa Allah wani laifi kin kasa kiyamin laili kin kasa azumi kin kasa karatun qur'ani kina jin kasala ko kina so ki kin kasa to kin yi wa Allah laifi dan yana cewa zanafsi zamban na yi wani laifi sai da Allah ya hana ni kiyamun laili wata shida ban yi kiyamun laili fa hurimtu kiyamun laili sittata ashhur Allah ya hana ni kiyamun laili wata shida saboda na saba Allah sai idan kika yi kina biyayyar Allah ba kya saban Allah to za ki ga da'a tana karuwa biyayya tana karuwa alhasana tuwallidul hasanat kyakkyawan aiki yana haifar da kyakkyawa mummunan aiki yana haifar da mummuna in kika yi mummunan aiki yanzu guda ɗaya to sai ya janyo wata in kika yi kyakkyawan aiki yanzu guda ɗaya sai ya janyo wani haihuwa suke yi mummunan aiki na haihuwa kyakkyawan aiki ma yana haihuwa shi yasa ce ta in kika ga mutum yana kyakkyawan aiki to ki bincika yana yin wani li anna laha akhawat tana da yan uwa in mutum ya ce bari in yi sadaka ko gobe zan tashi da azumi na nafila yana cewa zai tashi da azumi na nafila yana tashi da shi to ba zai tsaya iya azumi ba wallahi sai kin ga Allah ya ƙara mata wata himma ya ce bari kuma in yi kaza sai shi ganye tashi da azumin nan sai yayi karatun Qur'ani kin ga ya haifan masa sai yayi sadaka ya haifan masa sai yayi wani abu na kirki ba za ki tsaya guda ɗaya ba amma kina tashi da sabo to sai ya haifar da wani saba Allah salamatu wal dan Allah ku ji abin da Allah yake wanda Allah yake nufinsa da ya shiryar da shi ya shirah sadrahu hulun islam za ki ga ya buɗe ƙirjinsa da fahimtar addinin musulunci yana ganewa kuma duk inda ake aikin alheri can yake so yi amma wa man yuridu an yudillahu wanda Allah yake nufin ya batar da shi kuwa wal iyaz billah يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء sai zuciyarsa ta yi kunci game da harkar addini game da harkar wa'azi game da harkar musulunci game da harkar tambayar addini kwata-kwata zai ji ta yi kunci ba zai ba ya sha'awa magana addini ma ba baya shi gurin da ba a addini nan yake karkata gurin da ba za a ce masa Allah ya ce annabi ya ce ba nan yake kai kansa duk wanda zai ce ne ki ji tsoron Allah abu kaza ba laifi ne sai ki ji ta tsane ta ba ta so ta zo kusa da ita da ta ganta za ta ji zuciyarta ta daure shine yaja al sadrahu dayyikan harajan zuciyar ta kunci wallahi in kika ganshi cikin kunci Allah yake kamar zai hau sama ba tsani ba lifta ba komai yaya za a yanzu ki hau sama ba tsani ke ba fuka fiki ba kuma an ce dole sai kin hau sama ba tsani ba babu ainihin wato matattakala a ce yanzu nan ki hau sama to za ki ga kin takura kin shiga halin kakanika yi saboda ba aikin ki bane tashi sama ka annama yasta'adu fis sama' misalin sa kamar wanda zai tashi sama ne kuma ba fiki Allah yake wato za ki same shi kamar wato kamar saboda kunci ka annahu sa'adu fi sama ka yaj'al Allahu ar-rijsa ala alladhina la yu'minun haka ubangiji ta'ala yake sanya datti da ƙazanta a zukatan waɗanda la yu'minun ba sa imani kun ga aka ce arrijis datti kazanta a ina za a sanya a zukatan yaj'alu Allahu ar-rijis 'ala alladhina la yu'minun an sa musu datti yanzu dattin ai ba na rashin wanka bane ma'ana komai wankan mutum komai tsaftar shi komai kwalliyar shi in kayan kwalliya ya cika ɗakin shi da dressing mirror raɗin shi to sunan shi datti yana cikin shi kina wanke fata ne kawai kina shafe-shafe ne kai a fata wannan fatar kuma ruwa za ta zama zaganyewa za ta ƙasa za ta zama tsutsa da kuda su za su ci ke mutu ki gani bayan wata guda ku daina turo shi <coughs> an gane ko bayan wata guda wallahi tallahi aka tono shi ciki dama ya fashe ba abin da za su gani sai tsutsotsi suna biki a kan ruwan cikin ki idan ki ya har harshe ya zazzago in an gani tsorata ba ido din nan ya fito ya yi gulolo sun fara wari wata ɗaya kuma ke din da ce ina kayan kayan shafe-shafen ina shafe-shafen da kike ya tafiya da aka dattin na zuciya ne idan zuciya ba ta da kyau to duk jiki yayi da in zuciya na da kyau duk jiki yayi kyau inna fil jasadi mudghah idan salahat salaha al jasadu kullu wa idan fasadat fasada al jasadu kullu ala wahiya al qalb abinda annabi yake nufi in mutum mutumin kirki ne in ka zauna da shi awa daya awa biyu a zaman aure ne ya haɗa ku to za ka gane mutumin kirki ne ko da ba shi da tsafta ko da ba shi da komai a nan za ki gane mai tsafta ne ko ba mai tsafta ba amma don kin ga mutum da kwalliya fes shadda ya sha irin shadda ne yan dubu sittin hula subhanallah ɗan birni ne ya ɗaure wata hula ya kawo ta saba'in hular ma kuma irin yar dubu sha biyar agogo ya ɗaura ɗan dubu ashirin da biyar takalmi ya sa ɗan dubu hamsin haka ne ko masha Allah in kika gan shi za ki ga ya ki komai ya ji amma kuma zuciyar ba ta ji ba sai kin zauna da shi za ki gane ashe bakin mugu ne jahili ne fata da iya sallah ba da iya alwala ba kika ce da Allah min salatin annabi da iya salatin annabi ba sai da kuskure sallallahu alaihi wa sallama zai ce miki assalamu alaikum sallama ma bi iya ba assalamu ko assalamu alaikum wai assalamu ma ba zai faɗa ba saboda jahili ne ba zai iya ba kika ce karanto min dan Allah ga wani karatu an biya mana a makaranta wata aya ta za ka tuna min ta diga wallahi bai sani ba daga alamtar zuwa kaifa sai ta wahalar da shi in kika ce nuna mun alifin da ce wallahi ko ba umar sani to dan Allah wannan ya tantanta wannan mutum ne ba mutum bane ba mutum bane to amma ga jiki yayi kyau ya iya kwalliya ya iya komai ya fesa turare dan goma amma da a banza to haka su ma matan suke za ta burge ka za ta ƙayatar da kai amma wallahi zuciyar ba ta da kyau sai ka zauna da ita zaman awa ɗaya awa biyu za ka gane wallahi gwara mummuna da munin ta ya kai muni amma kuma zuciyar na da kyau mune ba ma ganewa shi can zuciya shine ɗan adam shi ke sa mutum ya yi mu'amala mai kyau shi ke sa ka so mutum ka ƙaunace shi idan yana bin Allah yana ɗa'a ga Allah yana biyayya yana zubar da hawaye saboda tsoron Allah yana aikata da za ka ji kana son amma in ke kika fi kowa kyau wallahi in daga aljanna ma kika fito saboda kyau idan aka wayi gari zuciya ba ta da kyau na rantse da Allah sai kin zama mummuna abin ba a kwalliya bane ke kyau yana da kyau ne in an kayata shi kuma da bin Allah amma ba a ba Allah ba sai ya zanto muni akan muni ko me kyan sai ya zama mummuna sai dai idan ƙwarya ta bi ƙwarya ba ko wani zai da nasa amanu amma in yazo da kafaru to ba sa yau ma ka samu allazi na kafaru to an samu matsala in ke mummuna ce kika haɗu da miji mummuna irin ki mai baka zuciya to za ku dace in sun sako hijabi ya ce ke me wannan cire da Allah ni Allah ba na san wani abu ki cire ni so na ke kin yi kwalliya mu jera kowa ya gamu a gama ta ta tana da kyau amma ni wannan abun ba zan tafi da ke da wannan abun a jikinki ba wani niƙaji ne wani Allah halashi zai ki cire wani hijabi ne wani ni wallahi ba na so mai gida ba ka so eh cire ba na sai kin fito ya ganci fes sai ce masha Allah neat sun yi kyau shi ne zai jera da ke na rantse da Allah ko wanda matar da take gaya mun a hoto da take ta ce mijinta ta tashi zabi sai Allah ba zai fita da ita ba sai ta je ta cire kuma haka za ta je ta cire ta fito ta yi kwalliya a saka ɗan gilas a tsokare a saka takalmi mai tsini ana tafiya takwal takwal takwal baki da tungan ana taunawa an saka baki an yi kaza an yi kaza wai sannan zai zo su fita duk wanda ya gani ya ce wannan mata shi ce amma fa wannan ya auri kyakkyawa shi shi ne burinsa ya cika to ya samu mai zuciya irin sa shi amma idan kina da imani Allah ya baki irin wannan mijin za ki ji daɗin zama da shi ba za ki ji ba za ki ce wannan ba ma ya kishi na wannan gaba ɗaya ma dabba ne wannan da shi da tinkiya duɗa da shi da akuya duɗa wallahi wuta zai kai kuna mutuwa wallahi wuta kai tsaye sai dai Allah ne muku afuwa ka wannan shine datti da Allah ke sawa waɗanda ba su imani ba wa hadha siratu rabbika mustaqima wannan ita ce hanyar ubangijinka miƙaƙiya lafiyayya wadda babu kwana idan mutum ya bi ta qad fassalna al-ayati lalle mun yi ku bayanin ayoyi dake daki li qaumin yadhakkarun amma ga mutane masu tunani tunani da hangen nesa da sanin cewa duniya ba gidan zama ba ce na'am لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون lahum daru salam inda rabbihim Allah yace suna da gidan aminci shine gidan aljanna inda rabbihim a gurin ubangijinsu wa huwa waliyuhum kuma Allah shine madubancin su bima kanu ya'malun saboda abin da suka kasance suna aikatawa mai kyau na'am wa yawma ya'tihum jami'an ya ma'shar قد استفتحتم من الإنس نعم وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعض ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن wa حكيم عليم ويوم يحشرهم da Allah zai tattaro su gaba سكبا da aljanu da mutane a filin alkiyama aljanu da mutane su ne waɗanda Allah ya ba su shari'a ya ba su ƙur'ani ya ba su addini ya ce su ba Allah ko to ranar Allah zai tattaro aljanu da mutane dabbobi kan babu ruwan in ya tattaro su sai ce ya ma'asharar jinni ya ku tarin aljanu ya ku taron aljanu kad istaktartum min al kun yawaita fitina kun yawaita batarwa kun yawaita bala'i a cikin mutane kun sa mutane da yawa sun bata dan wani batan da dama aljanu ke sa shi in an ce aljanu kuma yana nufin shaidanin aljanu waɗanda ba masu imani ba wani batan baya mutum baya bata sai da taimakawar aljanu su ne za su zura mutane su yi ta taimakawa wato shaidanin aljanu kun yawaita mutane fa na batar da su kuna hana su bin Allah kun jefa su cikin sako kun jefa su cikin hanyar jahannama to gashi yau kuma ta zo ranar sakamako ubangiji ya tattaro ku baki daya yana so zai hukunci tsakaninku da mutane a gaya aka kuka batar da su shine kadis taktartum min al-ins kun yawaita batarwa daga ainihin mutane wa qala awliya'uhum min al-ins sai masoyansu madubuntansu masu hidima ga aljanu sai su ce rabbana ya ubangiji istamta'a ba'duna bi ba'din mu da sashe ne suka ji daɗin juna suka more da sashe aljanu sun taimaka mana mu ma mun taimaka musu suna mana taimako muna samun biyan bukatunmu na duniya su kuma muna taimaka musu muna bauta musu muna neman tsari da su muna ba su jini muna musu yanka muna musu kaza muna ba su girma da haka waɗanda suke aiki da aljanu da wanda ke amfani da aljanu babu shakka ko ubangiji yake nufi a irin wannan guri waɗanda suke zuwa gurin bokaye da hidima a gare su to ubangiji mun ji daɗi da juna kowa ya taimaki juna ne ga shi kuma wa ajala nan lazi ajalta lana sai dai kash shi mun iso lokacin da ka riga ka yanke mana na cewa za mu zo gurinka alkiyama ta zo sai Allah ya ce qala an-naru maswaakum sai eh, to yanzu annar maswaqu ai wuta ita ce makomar ku gaba daya khalidin fiha za ku dawama a ciki illa masha Allah iya lokacin da Allah ta'ala ya so inna rabbaka hakimun lalle Allah mai hikima ne alimun kuma masani ne jalla jalalu na'am وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون نعم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى وأهل وأهلها غافلون وبنجد وكذلك نولي بعد الظالمين بعدا حكى بن يكي muke jibinta muke shugabantar da waɗansu azzalumai akan waɗansu azzaluman wato idan mutum azzalimi ne dama kamar idan mutum shi mutum ne shi kuma azzalimi sai Allah ya ɗora aljanu azzalimi a kansa idan kuma mutum mutum ne shi yana zalunci ko ba ɗora aljanu a kan shi ba sai a samu wasu azzalimai su dora a kansa su rika tusa shi wato duk abin da kike yi na zalunci to idan Allah ya tashi kama ce sai ya ɗora wasu azzalimai a kansa kamar yanzu jiya muna ko jiya ne ko shekarun jiya muna maganar irin zalunci da kaza za shiga da soja da ɗan sanda da immigration da kwastam suke yi suna zalunta talakawa ko yaya mutum ya ɗan samu kaki ya samu hanya da zai cuci mutum kenan asalin waɗannan aiki da kuke gani aiki ne da ya kamata su yi mu'amala da mutane mu'amala mai kyau shi sa ce to a ɗan sanda abokin kowa to amma a baki ne ƙarya suke soja in kika ga yadda yake in suna son su cuci mutum kamar Allah ne aiko su ji suke kamar babu hisabi a kansu ko ba laifin tsaye ba laifin komai ba a'a sun taho ne kila ba kama san sun taho baka ba su hanya ba a'a wani dan kuskure aka samu sai a zo a yi ta dukanka da bulala da bakin bindiga da menene a sa kafa a ce ka kalli rana a sa ka dan lankwado ai wane ne sai ka ce Allah ne ya turo suna yi wa talaka me yasa suna da kaki gani suke ba wanda ya fi karfin su suke in suka shiga kakin nan su ba ma mutane ba ne mala'iku ne kowa ya samu rigar zalin in dan sanda ne ya sharri ya sharri ya sharri ya kazafi iya sa ransa wurin dan sanda in kika je ko ke ce da gaskiya ya kin ba da wani abu an miki sata an sace miki kazan kin je kin kai ƙara to daga nan za a fara tajar ki to hajiya yanzu fa kina so mu je ba mai ma a cikin motar tam ki dan kawo wani abu ma tukuna za ki ce to ga ɗari biyar ta ɗari biyar ta yi kaɗan to hajiya yanzu takardar ma da za a yi rubutu ma sai kin kawo ɗari biyu an so ki bayar sai kin zo kina da na sani ma ce ba ki zo ba <laughs> ki ce ki Allah ya isa kin yasu wallahi an rika ta tsaki kenan karshe ga kayan nashi ma an samu na satin sai sai sai kin yi belin kayanki kayanki ne ga rasul kin kawo komai nashi ne a ce to ki belin kayan haka rayuwar take zalunci da cuta iri iri to wannan zaluncin da suke yi akwai ran da ubangiji zai ɗoro su azzaliman a kansu yanzu ko lokacin da aka yi boko haram ɗin nan ai tsoron za su ka riƙa yi ki ga ɗan sanda ya kasa sa uniform yana yau dan Allah ne janye wannan wa kadhalika walli. farar hula ne fa su boko haram ba wasu bane amma wallahi da suka rika furgitar duk inda aka ce sun ji bindiga sun rika neman riga kenan suna canjawa kin ga wani ya fi wani kenan ko wani ya fi wani zalunci to duk abin da kake sai Allah ya ɗora wani azzalimin sama da kai na rantsa da Allah ban taba tunanin dan sanda zai kasa sa uniform da soja ma shiga soja na gudu ya shiga cikin talaka yana a bashi riga ya sa ya cire wancan ko ana gudu da shi ana neman shiga mota za a gudu a cikin talakawa duk wannan ta faru to wallahi wallahi ba wani abu bane ya kawo wannan zalunci ne na Najeriya ya kawo shi zalunci yayi yawa tun daga sama har ƙasa cuta daga sama har ƙasa haka aka gina najeriya akan zalunci yanzu ba don zaluncin najeriya ba dukiya da arziki da allah ya bamu bai kamata ku mu haka ba duk mu din na lafiyayyu ne fa wallahi tallahi da an ba mu arziki yadda ya kamata da 'yan najeriya daban za shi gansu suna da mai suna da ƙasa suna da noma suna da ba abin da ba su da shi duk duniya da wahala ki samu ƙasa kamar najeriya amma yau talauci ya ƙare a kansu tsiya ta ƙare a kansu kuma saboda suna da haƙuri yau dukiyar najeriya ta koma hannun wasu 'yan tsiraru su suke rabewa daga 'yan majalisun ref ref su suke rabewa duk arzikin najeriya yana hannu sai a ce mana wai ba kuɗi ba kuɗi amma bukatun su ba su daina wannan wani irin rayuwa su ji ana ware budget ana ba su miliyoyi duk wata amma wanda za a biyo albashin dubu ashirin dubu ashirin da biyar sai an kai ruwa rana a wata ɗaukar ma'aikatan ma a ce ina sai an yi ne an fitar da najabu an yi kaza an yi kaza kai da za ka je kai aikin wahala ya ba ka ɗan dubu ashirin da biyar ya zama wahala shi kuma dubu ashirin da biyar ba ta kai kudin sa na yini ba wallahi ba ta kai ba wallahi ba ta kai ba kuma amma dan bakin zalunci ya ajiye mai gadi yana ba shi dubu takwas a wata ya ajiye direba yana ba shi dubu sha biyar direba yana da mata biyu da yara da komai suna zuwa makaranta tun safe zai fito karfe bakwai ya kai hajiya aiki ya kai 'ya'yan hajiya makaranta har su tashi sannan da yamma ya zo ya wanke mota a kawo dubu sha biyar a bashi waya dubu sha biyar zai rayu zai biya kuɗin makaranta zai biya kuɗin haya zai ta abinci zai yi kaza kuɗin motar da zai yi ma ya tafi gidan alhajin da a dubu sha biyar shi kuma yanzu ya ce a je a so masa kawai kayan miya na dubu sha biyar ɗin banda kajin da za a ci banda kaza banda kaza shi shi kadai saboda shi kadai ne mai rai haka zaluncin Najeriya yi Allah ubangiji ya shirya da mu Allah ya kawo mana shugabanni na gari amma la irin wayannan shugabannin wallahi tallahi ba za su iya komai ba sai dai zalunci constitution ne an riga an gina shi akan zalunci Allah ya kawo wanda za su gyara to shine Allah ya ce wa kadhalika hakan nan walli muke zubunta muke dora ba'da zalimina ba'dan wasu azzalumai akan wasu bima kanu saboda abin da suka kasance suna ainihin wato aikatawa bima kan yasibun saboda abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah ya ce ya ma'ashar aljinni wal ya ku taron aljanu da mutane yanzu wannan a lahira ne a filin taron lahiran a sauraron a filin taron lahiran ubangiji yake ta ya ma'ashar aljinni wal insi ya ku gungun taron aljanu da mutane ya ku taron aljanu da mutane alam ya cikin rusulun minkum dan Allah waɗansu manzanni a cikinku ba su zo muku ba aljanu da mutane Allah yana so ya yanke hangari ba ya muku wa'azi ba ba ya muku tunatarwa ba ya kusuna alaikum ayati suna kissanta muku labarin ayoyi na wa yunzirunakum suna wonin dinku suna gargaɗinku liqa yawmikum hadha haduwar wannan yinin naku cewa ku kiyayi kiyama qalu shahidna ala anfusina sai su ce wallahi mu ma a karan kanmu mun da an yi haka wa garratuhum alhayatu dunya to kun ga rayuwar duniya sai ta rude su wa shahidu ala anfusihim su a karan kansu sun ba da shaida annahum kanu kafirin cewa su kafirai ne wato sun butulce wa Allah zalika Allah ya kun rabbuka muhlikal qura saboda shi dama Allah yadda kika ji haka duk inda kika ga ya halakar da wata alƙarya ko ya azabtar da waɗansu mutane to ubangiji bai kasance yana halakar da wata alƙarya ba ko yana azabtar da ita ba alhali wa ahluha wato wa ahluha ghafilun alhali mutanen ciki wato haka kawai bi zulmin da zalunci ubangiji baya halakar da wata alkariya bi zulmin dan zalunci dan cuta saboda shi baya zalunci wa ha gafilun masu cikin alkariyar san gafala ba a tura musu manzanni ba ba sani ba Allah baya haka sai ya tura annabawa da malamai da masu wa'azi duk sun yi idan sun kine to sai kuma Allah ya kama su وما ربك بغافل عما يعمل وربك الغني الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم ويستخلف من بعدكم ما لقوم آخرين نعم. إنما توعدون لآخر وما أنتم نعم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من تكون له عامل فسوف فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الساق إنه لا يفلح الظالمون ولكل دكا دا الجنة دا متاني da 'yan wuta da 'yan aljanna su ne wali kulle duk ɓangare biyun da aljanin da mutanen da 'yan wutan da 'yan aljanna. both of them din nan Allah ya ce duk biyu darajatun mimma amilu kowa yana da darajarsa daidai abin da suka aikata wato idan ma mutum wuta ya shiga to wutar ma iri iri ce kala kala ce masu sabo iri kaza a kai su guri kaza masu sabo iri kaza a kai su guri kaza in shirka ce akwai su guri kaza kafirci iri kaza ne akwai su guri kaza gwargwadon laifin ki gwargwadon wutar da za a kai ki amma kowace wuta dai an san ba lafiya ba to idan aljanna ce ma wallahi haka abin yake tana iya yiwa kin shiga aljanna amma fa ke da gani kin san aljanna wani da bambanci ai yadda duniya take to haka lahira ma za ta kasance ko ba haka bane wani ya fi wani mafi ɗaukakar 'yan aljanna su ne masu firdausi a'lal janna annabi ya za ku roki aljanna ku roki firdausi fa innaha a'lal janna ita ce mafi daukakar aljanna to idan kika sake kika shiga ta kasa kasa to haka za ki ga kawarki a can sama shiga wata kawar tashi kuma ta tsere miki shiga wata ta tsere miki wata tana tun firdaus firdaus al'ala wallahi aljanna ba ɗaya ba ce duk da cewa duk wanda aka ba shi za su yarda da abin da aka ba shi tun da baki shiga wuta ba amma ke kin san da bambanci sai kin je gidan wani kin gana sa za ki ce ah, a to an ya ta aljannar ban ga kaza ba <laughs> to me yake janyo haka shine aiki ne kila ke bacci ya miki yawa kila karatun qur'ani ki kadan ne sadakar ki Kaɗance ce ibadar ki kaɗan ce saɓon Allah ki yayi yawa kuma an zo an auna saɓon ki arba'in da biyar ladan ki sittin da biyar kin ga kin yi fasin ne dai kawai ko kin samu hamsin da biyar kin ga da biyar kika tsallake to mutumin da ya samu ɗari bisa ɗari fa da wanda ya samu tasa'in da tasa'in da biyar da ɗari ba biyu kowa da irin aljanna su fasantas ne ubangiji zai yadda duniya take haka lahira take babu yadda za a yi aikin da su sayi na abubakar da umar suka yi da wahalar da suka sha da annabi sai kuma ki zo ta ina abubakar aljanna mu iri ɗaya da su ina aisha wallahi irin tashi ba ina hafta matar manzo Allah ina ummu salama irin aljanna ki zan shiga ai shi ma shi san ba zai yi ba ko ba haka bane gwargwadon aikin ki gwargwadon aljannar ki amma abin da ake nema dai ki yi kokari kada zunubin ki ko me sai an auna keke da keke ake a gaban Allah ba zalunci wallahi sallan Allah ba zai zalunci kowa ba za a ware aljannoni wannan wanda ya cika ba wannan wanda ya ci kaza wannan wanda ya ci kaza sai dai ku sani fa mu da muke rayuwa a wannan zamanin mu da muke rayuwa a wannan zamanin ya Allah mu da muke rayuwa a wannan zamanin inda mutum zai ba Allah daga ce ya daure ya cije ya yi haƙuri to zai samu daraja maɗaukakiya saboda zamanin namu yana da fitintunu yana da bala'o'i iri-iri yana da abubuwan bata yana da mufriyat yana da mulhiyat shine malamai ke kira mufriyat da mulhiyat mufriyat abubuwan jan hankali masu saurin batar da mutum mulhiyat abubuwan ɗauke hankali na ɓangaren ababen duniya ko da su ba haram ba ne wasu to za ki ga fitintinin abin da ake na san duniya ya yawa na fata kuna ganewa abubuwa ne guda biyu abubuwan jan hankali game da duniya da abubuwan jan hankali game da saban Allah ko ba kya san saban wata ran sai kiga a hankali ana jan hankalinka abubuwan saban sun yi yawa a gari barnar ta yi yawa babu inda ba za ka ga sabo ba sabanin da sanan sabanin kamar yanzu ki tsinci kanki a Saudiya ne ki tsinci kanki a maka mutumin da yake maka da wanda yake najeriya a kano ko kuma a kudu da bambanci idan kina najeriya in kina so ki yi sabo ba mai hana ki haka ne ko sannan ga gidajen saban nan kowa ya san su a maka kuwa ko kina so ki yi saban ma ba za ki gan shi ba ba ki sama ki yi shigar banza ba ba gidan banza ba gidan canjiya jiya ba komai a tsabtace garin yake daidai da taba ba nan ganin aiki ne a maka sai dai a sayar a sace a ɓoye to kuma yanzu a najeriya kuma in kina kano da sauki akan kan hace a kudu kike kudin ma ki je gurin baƙaƙen arna a ce ka zauna a gurin to idan aka ga ka zama mutumin kirki a gurin za a jinjina maka domin jiya dai ga ta nan barkatai in mai sha'awar giya ce in mai sha'awar barna ne na mata mata ma tsirara suke yawo ko an dawiya babu ma a jikinsu kuma ƙananan yara ga sunan wallahi tallahi barna ce kawai iri iri su ba su ma da shi wani haramun ba ba su mai da shi wani laifi ba shi sa mutanenmu in suka je sabis suke lalacewa wasu yaro ya tafi sabis kudu sai shiga ya dawo da barna awa shekara ɗaya kawai zai je in ba Allah ne ya cire shi ba sai ya dawo da barna me yasa saboda yanayin gurin a ɓace yake a lalace yake barna ce ko ina neman kama ake da ita ko ba wani kuɗi za ka kashe ba to saurayi kuma yana ganin ya je gurin gashi bai taɓa yin aure ba gashi kuma lafiyayye sannan ga barna ta biyo shi ko ina ya ta'in inni a kafin ina tsoron Allah yana da wahala illa man Allah, sai wanda Allah ya ji kanshi to kun ga anan Kano kuma ai da sauki akan wasu guraren musamman tun daga lokacin da aka ambaci maganar shari'a ko da ba a yi ƙaryan ne an dan canja ba za su ga gidan karuwai karara ba yan hizba za su hana ba za su ga gidan giya karara ba sai dai a ɓoye giyar ma ta fito ta wuce a Kano an daina gani yan hizba za su kama ta yanzu su ɗan ta ake a ɓoye sai dai sojoji su shigo da ita su shiga da ita sabon gari ko gidajensu ko barikin amma a fili karar a ga motar giya kamar yadda motar lemo za ta wuce a kano yau rabanci da ki gani shi ƙila ma ba ki taɓa gani ba in dai ba ke babba ba tun da aka yi maganar shari'a to wannan alal akalli ci gaba ne amma da gidan karuwai a Kano in kika shiga sabon gari ai ba zai kirgu ba kuma mutanen mu ne ke zuwa al'umma take zuwa amma yanzu dai yayi sauki abin da ya rage mana kawai wannan matan arna da suke yawo da tsare su din nan kowace ta yi shigar da ta gara ma to shine wannan babu yadda za da ita babu yadda za ka yi da ita wannan shi ma kuma galibi ya ka shiga sabon gari in gurin zuwan ka ne za ka yi ta gani faransa road wata tsiya ce ga su nan to shi ma kuma ba ka sa ka kan su ruwan ka da su ka je sayayyar ka ne kawai ka gama abin da za ka gama cikin minti ashirin ka fito Sau da haka Allah ta'ala ya ƙara tsarkace garuruwanmu da mu ba shi ɗaya to da haka lallai mutum ya aiki ya jajirce wallahi zai samu darajar aljanna ba 'yar karama ba darajatun mimma amilu Allah ya ce daraja ce gwargwadon aiki wa ma rabbuka bi gafilin amma ya'malun kuma ubangijinka bai rafkana ba yana sane da abin da mutane suke aikatawa wa rabbuka al-ganiyyu bir rahma ubangijinka shine mawadati ma'abutin rahma in ya yasha yudhibukum in ya ga dama sai ya tafiyar da ku wa yastakhlu min ba'dikum ma yasha daga baya khalifantar da waɗansu mutanen waɗanda ya ga dama kama an sha ku min zurriyati qaumin akharin kama yadda ya kaje ku ya kirkiro ku daga zuriyar wasu mutane daban su ma sai fito da waɗansu mutanen daban waɗanda za su bauta masa haƙiƙanin bauta masa inna ma tu aduna la'at lalle abin da ake muku alƙawari fa gaskiya ne zai zo wa ma antum bi mu'jizin kuma ba za ku gagara Allah ba ba ku fi karfin sa ba qul ya qaumi malu ala makanatikum kace ya ku jama'ata ku yi aiki a bisa daidai matsayinku in ni amilu ni ma fa aiki nake in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa sawfa ta'lamun da sannu za ku san man takunu lahu aqibatu dar wane ne karshen gida mai kyau za ta kasance gare shi waye zai samu kyakkyawan aljanna innahu la yuflihu zalimun lalle ku sani azzalimai ba sa cin nasara Allah ka shirya da mu za mu tsaya nan insha Allah saboda tambaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت malam mai tambayar farko take cewa shin da gaske ne idan mace ta dauki azumi ya karye ba za ta ci abinci ba har sai an sha ruwa idan mace ta ɗauki azumi sai azumin ta ya karya za ta iya ci gaba da cin abinci cewa wai ba za ta ta abinci ba sai an sha ruwa nan ba gaskiya bane inda azumin ta ya karya abinda ake ne da ya karye kama a ce rashin tsarki ya same ta ba wai in ta ce ta karya ba in ta ce ta karya to lalle sai ta yi sabo kuma sai ta kame bakinta amma misali tana azumi sai al'ada ta zo mata za ta ci gaba da cin abinci ne kawai wallahu alam kawai da abin da aka ce idan ya ɗauke a tsakiyar azumi kamar yanzu to yana da kyau ta kame bakinta ta shiga cikin masu azumi don girmama alfarmar watan a matsayin wato amma za ta rama wannan azumin malam wannan take cewa ina da yarinya yar shekara uku duk lokacin da ta ji an kira sallah sai ta ɗauki buta za ta yi alwala in zan yi to yanzu ya kasance ba na sallah in ta ji in ta yi sai ta ce mamaki je ki sallah to in na ce na yi ƙarya ko ba na so ta ɗauki ƙarya a matsayin wani abu malam to ya zan yi a bani shawara wajen fahimtar da ita saboda tana da surutu abinda za ki ala'ayyar hal ko da don tarbiyya din ko alwalan ne ki tashi ki ki zo ki tsaya ko sallah gangan ce ki ai ta gani mama ta yi sallah shi kenan Allah ya sami da bayan da Allah ina tambaya daga shekara nawa ne ake son mutum ba zai yi azumi a ba zai sha azumi ba ba a cewa daga shekara kaza mutum ba zai sha azumi ba sai dai kawai ana ganin duk mutum bai zama mukallaf ma'ana wanda Allah ya ɗora masa shari'a zai iya zama ɗan shekara goma ɗan shekara sha ɗaya shekara sha biyu kuma kin zama mukallaf wala Allah idan mace ta fara al'ada tana da shekara sha biyu kin ta zama mukallaf idan ba ta fara al'ada ba in ta kai shekara sha biyar ta zama mukallafa na fata an gani a takaice dai ya danganta ta yaya ne salman mukallafa din ta shekaru ne ko ta hanyar zuwan al'ada ne to sai na zai ce wajibi ne in ta sha azumi to ta sha sai ta yi sittin a kansa Allah ya sauke wallahu ala malam nike mutum ya sake ni saki uku daga baya kuma muna son junanmu sai na je ne auren kisan wuta don in dawo hannunsa bayan wata biyar auren ya mutu ban ga haila ta ba ko ba ciki ba ne sai na je wajen likita sai ya bani magani na sha sai al'ada ta zo sai wani watan bata zo ba sai na koma wajen likita sai ya ƙara bani magani sai ta zo har tsawon wata uku sai na sha magani take zuwa to malam idda ta ta cika kuma mai matsayina kuma ya halatta in koma gidan mijina idan wannan aure da kika yi ba ki haɗa baki da mijin da kika aura ba sannan ba haɗin baki kika yi da shi tsohon mijin ba a abu ne a ranki kika ɓoye za ki auren nan ne bayan kwana biyu ki ta da hankali wani ya zubilla don ya sako ki ki koma can to ba za a ci auren ki ba auren ki yayi sai dai duk da haka wasu malamai suna cewa kin yaudare shi amma mafi kyau shi kuma in mai wayo ne ya sa abin da yake yi sai ta sai kin masa kul'i kina son sake ki to ai kin san nawa na kashe na kashe akalla misali dubu ɗari a auren ki to kuma ni yanzu dubu ɗari ma ta min kaɗa ni ɗari biyu na ke so ki ba in kina da dubu ɗari biyu sai ki ban ki fanshi kanki kullum kenan ya halatta ya ƙara ya halatta kuma ya rage mata wani abu to na rage dubu ɗari to ba ni tamanin ko saba'in ya fi miki talatin ko kuma ya ninka duk zai iya yi an gane ko to amma idan ya ga dama ya sake ta hakan ya gaba zai iya zama da ita ba ta cuce shi to duk da haka ba ki sani akwai zalunci zai bibiye ki kila ne miki Allah ya isa kin bata masa lokaci kin yaudare shi ya kashe sa ya gayyaci mutane ya daurin aure an yi kaza an yi kaza ashe ba zama kika zo yi ba to wannan ma zalunci ne abinda ake ba shi shawara kawai ki aure tsakani da Allah ki ci gaba da roƙon Allah ya zaɓa miki mafi alheri ba wai komawa gidan wancan ne dan kina son su shine lalle alheri ba ke yau ki je ki samu na ya fi shi alheri ta kowane bangare zai iya yiwa sai da haka sanda za yi aure ki ce Allah zan yi auren nan ka zaɓa min mafi alheri in komawa gidan mijina ne in wannan ne Allah ka tabbatar min da alheri shikenan shi Allah shi ya san inda alheri zai zo عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون kama da ala ya halin aurenki ya yi tunda an ba da sadaki an yi shaidu an yi komai ya kuma sake ki ba haɗin baki da kowa to za ki ya koma gidan wancan kuma wannan hanyoyi da kika bi an bi likita an bi komai ya halatta ki aure tunda an tabbatar babu juna biyu kuma ko da sai kin sha maganin al'adar take zuwa babu laifi iyaka daga baya ki bincika me yasa al'adar ki ba ta zuwa sai kin sha magani wallahu a'lam malam da Allah ina so a koyar da mu yadda ake yin wankan haida da wankan biki da wankan janaba domin muna neman ƙarin bayani akan duk wankan tsarki da ake yin su saboda wasu da yawan mu ba su san yadda za su yi ba a yadda su yi wankan tsarki ba wasu kuma suna yi amma suna kokwanto ko suna yin daidai to akwai gyara shine muke son karin bayani insha Allah ta'ala wannan ba wani wahala bane ba wani wahala ciki abinda yake nema kawai rukunai guda uku rukuni uku shine shine wanka farko aniyar ki kiki san me zaki wannan ruwa da na yabo na san wankan ka zan shikenan a cikin zuciyar ki ba wanka ne zan yi dan in ji sanyi a jikina ba ba zafi nake ji dan yi wanka ba ba datti zan gusar da sabulu da omo ba a wanka ne na al'ada ko wanka ne na kaza zan yi a niyyarki shine rukuni na farko na biyu game jiki da ruwa ki tabbatar ko ina jikin ki ya haɗu da ruwa ruwa ya taba shi an dirga gurin an samu addalku na fata an gane shine tamimul jasad bil ma'i to waɗannan rukunai guda biyu in aka same su wanka ko ya aka yi shi yayi farko kenan karki damu ya kika yi wankan yayi abinda ake nema ko ina ya bi ruwa ya samu ruwa eh ya samu da ta niyya kika yi da niyyar kaza shikenan amma idan kin ce akwai wata sifa ta musamman da annabi yake so a yin an gawan wankan sai ta muke eh akwai Aisha ta na kalto Jariya ta na kalto Maimuna ta na kalto Ummu Salama ta na kalto duk yadda annabi ya wanka da yadda ya koya musu Asma'u ta na kalto wankan duki da sauransu da wankan al'ada na farko mutum zai yi tsarki istinja'i ya wanke daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa da ainihin wato da ruwa mai kyau ko da buta ne ko da botiki ne amma ya tabbatar zai tsoma hannunsa a ruwa ya wanke sau uku kafin ya tsoma hannunsa a ciki tsoma hannunsa a ciki da ya bata ruwan ba inda ya wanke sau uku zai yi da botiki ko da wani abu ko da fanteka ko da baho ko da wani abu wannan ya halatta inda ya wanke sau uku ya karkato da baki ya wanke shi na hannunsa ya tsarkaka to idan mutum ya yi farki ya tabbatar duk inda wani datti ya same shi ya wanke to ana so kuma sai alwala cikakkiyar alwala irin alwala ki ta sallah ki cikakkiyar alwala ko sau ɗaiɗai ko sau biyu biyu ko sau uku inda duk kika wanke wajen alwala idan kin tashi bibiyar wanka kuma ba wajibi bane sai kin fara bi ta gurin ma'ana sai kin sake maimaita gurin in kin maimaita babu laifi imam al-bukhari yayi babi akan haka sannan idan mace ce ke ba sai kin kaita gashi ba idan wankan janaba ne mun yi bayani idan wankan al'ada ne tun da sau ɗaya ne a watan za ki kaita gashin ki don ruwa ya sake ratsa kanki ko ina sai kin wanke za ki wanke kanki ki saka wato za ki taɓo ruwa ki murza gashin ki ko ina don kwayar kowane gashi ta shirya karɓar ruwa sannan ƙofofin gashi suna kullewa sannan sai ki watsa ruwa a kanki sau uku in kika wanke kanki sau uku sai ki ci gaba da wanke ɓangaren dama da su zuwa har kafa in kuma kin jinkirta zuwa kafan baki ma wanke ta lokacin alwala ba kika batta iya gwiwa sai ki dawo wannan ɓangaren sai kuma ma ki wanke bangaren sa sau uku ki tabbatar gadon bayan ki kuma kina ratsa shi da hannayen ki guda biyu ko ina ki tabbatar ko ina ya taba ruwa idan kina tunanin hannun ki ba zai iya taba ko ina ba ko da wani tawul ne ko wani tsumma ki jika da ruwa ki watsa bayan ki goggoga inda yake tunanin hannun ki ba zai iya taba ba don ki tabbatar ruwa ya ratsa guda na fata an gane in kin gama sai ki wanke kafar dama da kafar hagu idan ba ki wanke su ba a farkon wanka idan Allah ya sa wanka ne na al'ada ko wanka ne na biki to saboda wannan fitar jini da kika dade kina yi annabi ce da asma'u ki samu turare ki sa sha audiga ki goggoga duk gurin da jini ya taba da duk hanyoyin jini da ko'ina don gusar da wannan warin jini akwai turare na musamman wanda ba shi da zafi da mata ke amfani da shi don kai da wannan warin jini annabi ya in kika wannan kin gama wanka babu wani wahala ciki ba wani abin takura bane sai da haka niyya ake nema da gama da da ruwa kai barin ga miki malamai suka ce idan kika zo da katon baho kai idan kina da swimming pool a gidanki dirka gurin wanka kato haka ɗan kududdufin nan da ake yi sai kika ce bismillah da niyyar wankan janaba kika tsinduma ko ina ya ji kika da kika fito shi kenan ya yi an samu ne niyya da game jiki da ruwa amma wancan hanyoyi da na faɗa na yin alwala abu dama a bahago wannan kawai sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka ba wani abin ta da hankali bane karki sa wani shakku ko kokan a ranki matukar kin kulla niyyar ga abin da zan yi jikinki ya haɗu da ruwa ko ina shine abin da ake nema Allah ya samu da a malam menene hukuncin karatun alqur'ani ga wanda yake kurma ne a gurin sallah ga wanda yake kurma kurma a wajen sallah abin nufi ya iya ko bai iya ba to idan mutum kurma ne akwai hanyoyi da ake karantar da shi ai a sai dai nan mutane ne da ba su ci gaba ba yanzu haka ina da wani bidiyo da na zo da lafta din da na nuna muku yadda kurame suke haddasa qur'ani wallahi yara ne yan makaranta amma kurame ne ga qur'ani a hannunsu kowa ya koma gefe yana ta haka yana ta haka da hannayensa ya san aya ta kaza yake ya haka ya haka sai haka kuma karatu yake wallahi ina da shi a lafta dina sadaka nan kasashen mai mutum kurma ne sai a zuba masa ido ana koya musu ilimin boko ana koya musu turanci ana koya musu qur'ani da hadda da komai da yadda za su sani in labarai ake ma za ki ga ana nuno mai bayanin labarai duka ne musu suna ganewa to wannan ba matsala ba ce sai ya karatu ya abin da Allah ya sani sai shi a zuciyarsa wallahu alam malam menene hukuncin aibata mutum sannan ina shura Allah taimaka min da addu'ar addu'a ta shirya ga yaro don mutumin da ya aibata wani idan abin da yake jikinsa ba gaskiya ba ne to ya yi jibarsa idan kuma gaskiya ne ya aibata shi da shi abdullahi dan abba ya ce kai ma sai Allah ya jarrabe ka da abin kafin ka mutu man ayyara akahu bi dhanbin lam yamut hatta yaf'alahu kai ma ba za ki mutu ba sai abin an jarrabe ki da shi sai da ka hatsari ne aibata wani da wani aibi musamman abin da ba aikinsa ba ba laifinsa ba sai da ka jiba ne da kuma cin mutuncin musulmi Allah ya tsare mu sana kuma mu mata addu'a ubangiji Allah ta'ala ya biya mata dukan waɗannan bukatu da kuma addu'a shari'a ga 'ya'yanta to muna yi da dukan mu baki ɗaya da al'ummar mu da zuriyar mu Allah ka shiryar da su Allah ka shirya da mu baki ɗaya Allah ka ɗora mu akan hanyar ka madaidaiciya Allah kada ka zamar da mu Allah ka tabbatar da mu akan shirya har mutuwa ya ubangiji ka ɗora mu akan aiki na yan aljanna ka raba mu da aiki na yan wuta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين